أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي عذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talibai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na asabar talatin ga watan shawwal hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da da hudu arba'in bakwai, wanda ya yi dai-dai da sha takwas ga watan afrilu shekara ta dubu biyu da da ashirin 2026 miladiya Allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci masjidun rahma wanda ke golf house road a wannan gari namu na kaduna muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka kitabun tauhid na الشيخ mujaddid muhammad bin abdulwahab الوهاب التميمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة wanda wannan shine majalisi na biyu a cikin karatun wannan littafi a majalisin farko mun ba da tarjama takaitacciya akan waye Sheikh Muhammad bin Abdulwahab muka kwana akan fadin Allah madaukaki da ya ce wa qaulullahi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah yake ban halicci aljamba da ɗan adam face dan su bautata mu wanda wannan shine tsari na Allah subhanahu wata'ala dukkan halittu a doron ƙasa, Allah ya halice su ne don bauta. babu annabi daga cikin annabawan da suka shuɗe Allah ya umarce shi da kaɗaita shi ya ce wala kaji ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu tabbas mun aiko a cikin dukkan al'umman da suka shuɗe akan cewa su bautata wa Allah kuma su nisanci ɗagudu za mu tashi akan ayar da malam yake wa qawluhu wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa qada rabbuka ubangijinka yayi hukunci alla ta'budu illa iyyahu kakku kuskura ku bautata wa kowa face Allah kadai wabil walidaini ihsana iyaye guda biyu Allah subhanahu wa ta'ala yace a kyautata musu to wannan hukunci da Allah yayi da yace wa qada rabbuka ubangijinka yayi hukunci kada ka bautata wa wani in ba shi ba alƙaba a wannan aya abinda ake nufi da ita saboda malaman tauhidi suka ce alƙaba'u ya rabu kashi guda biyu akwai ƙaba'un shar'iyyun diniyun amriyun akwai kuma ƙaba'un kauniyun ƙadariyun, azaliyun wato tsari na Allah na shari'a na addini na umarni na Allah subhanahu wa ta'ala wannan yana zuwa ne a bisa dokokin Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya hukunta shi kuwa alƙaba alkauni alkadari al'azali shi kuwa yana zuwa akan abinda Allah yake so da kuma wanda baya so wato cika na mulki da abinda Allah baya so da abinda Allah yake so duk ya hukunta su a cikin alqaba kaunan wa qadaran wa azalan amma alqaba dinan wa shar'an wa amran sai abinda Allah kaɗai ya yarda da shi kuma yana umarni a bautata masa da shi a matsayin addini to Allah ya yi hukunci kada a kuskura a bautata wa wani fate shi kadai wannan sai ya nuna maksudin da ya sa Allah ya samar da mu a doron ƙasa shine bauta kuma wannan doka Allah ya yi hukunci bai yadda da wani addini ba sai musulunci shi sa ce inna dina inda Allahi al-islam addini a wurin Allah wanda Allah ya amince da shi ya yarda da shi shine musulunci wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin duk wanda yabi wani addini da ba na musulunci ba Allah madaukaki yace falan yuqbala minhu Allah ba zai taba karba masa ba wa huwa fil akhirati min al-khasirin wannan mutumin kuwa a lahira yana daga cikin wa'anda suka taɓe suka yi asara ashe kenan Allah subhanahu wa ta'ala da ya yarda da addinin musulunci kuskure ne mutane su ce wai akwai addinai na sama ana faɗin haka ko ba faɗi ana faɗi addinan sama ko to wannan kalma kalma ce mummuna addini ɗaya ne na sama shine musulunci tun daga zamanin annabi adam zuwa yau addini ɗaya aka yi kanan nasu ummatan wahidatan al'umma ɗaya ce tsintsiya maɗaurin ki ɗaya saboda haka tun daga zamanin annabi adam har zuwa yau addini ɗaya Allah ya turo annabawa ranka sakam da shi shine addinin musulunci annabi adam musulunci yayi annabi nuhu alaihi salatu wassalam shi ma musulunci yayi annabi ibrahim annabi musa annabi shu'aib annabi aqub annabi lutu annabi salih ana ganewa annabi isa da zilkifil da sauran annabaran katakaftinsu har zuwa kan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa addini ɗaya suke shine addinin musulunci babu wani addini da Allah ya yarda da shi in ba musulunci ba shine cewa kaba rabbuka Allah ta'budu illa iyyahu ubangijinka yayi hukunci ka kuskura ka bautata wa wani in ba shi kaɗai ba to tambaya anan shi ne ana bautan wani Allah ko ba a yi ana yi kaga a nan dinan wa shar'an wa amran kenan ba kaba kaunan wa qadran wa azalan bai an gane hukuncin da Allah yayi shine ka bautata ma wani sai shi amma shin ana bautan Allah duk duniya a'a kuma Allah da kansa ne ce walau sha'a lahadakum ajma'in da ya ga dama da sai ya shiryar da mu ga baki ɗaya mu duk duniya a zama musulmai amma shine kuma yace huwa allazi khalaqakum fa minkum kafirun wa minkum mu'min shine wanda ya samar da ku a cikin ku akwai kafirai a cikin ku akwai mu'minai wannan tsari ne na Allah cewa a duniya za a samu musulmai a duniya kuma za a samu wanda ba musulmai ba farkon duniya ba kafiri musulmi ne shine annabi adam daga shi sai sai matarsa hawwa'u sai 'ya'yansa da aka fara haifa dukkansu bautan Allah suka kai. abu saɓon Allah ɗaya da aka yi shine tsakanin habila da kabila ɗaya kashe ɗaya wannan shine fitinan farko da aka yi amma ba a yi shirka ba ba a yi kafirci ba saban Allah aka yi a wannan lokaci to lokaci ya dinga tafiya lokaci ya dinga tafiya har aka kai matsayin da an zo an samu kafirai to in wani ce to ya za ka fassara huwa allazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min da wannan sai a ce e kafiran wa ya samar da su to ai aka khalaqahumullah Allah ne ya halice su saboda ya ce wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna Allah shine wanda ya halice ku da ababan da kuke aiwatarwa ya ga dama ne ya samar da kafirai aka samu dalilin da yasa aka samu kafirai a doron kasa sai Allah ya ce wabil walidaini ihsana iyaye guda biyu a kyautata musu anan sai Allah subhanahu wataala ya gwamutsa tauhidi da yi wa iyaye biyayya malamai suka ce wannan ya nuna girman haƙƙin da iyaye suke da shi akan ɗa idan ka cire haƙƙin Allah da manzansa to babu haƙƙin da ya kai haƙƙin uba da uwa ana ganewa saboda haka ne Allah ya gwamu shi da kirta da tauhidi saboda babu abin da Allah yake so kaman kadaita shi ko to da ya tashi sai ya tsa yi wa iyaye biyayya da kyautata musu da tauhidi sai ya nuna darajar biyayya ga iyaye a wurin Allah shi sai ya gwamu shi da tauhidi sai Allah ce in ma ya bulughanna indaka al-kibara ahaduhuma idan manyan ɗaya daga cikinsu ya riske ka aukilahuma ko dukansu biyu ka taso kaga babanka ya riga ya tsufa mamanka ma ta riga ta tsufa kaga duk suna da bukatar me taimakonka sai Allah ce wala taqul lahumu uffin kakkace musu kash idan suna magana don in ka ce kash baba to ka saba Allah don Allah ce kakka kuskura ka ce kash ka ce wai oh wanda laifi babanka na magana ka ce kai to ka saba wa Allah in ana kidaya masu sabon Allah wajen iyaye kana ciki kaga ɗaya kenan sai ce walatan harhuma kada ka daka musu tsawa in suna magana kada muryarka ta yi sama da nasu muryarka zama tana ƙasa da nasu sai Allah ce wa kullahuma qawlan karima in za ka yi magana da su ka yi magana da su na karamci wani banza ma a waje kana magana da shi ka saukar da ka saboda kudi to balle wanda shi ne sirrin zuwanka duniya mahaifinka da mahaifiyarka sai Allah ce waqfid lahuma janaha dhulli min ar-rahma ka sauke kafadinka na kankan da kai a gaban su na tausayi wa kun ka ce rabbin hamhuma kama rabba ya ne ya ubangiji ka tausaya wa iyayena kamar yadda suka tausaya min ina karami lokacin da kake karami idan babanka ya shigo gida ya ɗauki kila ya siyo rake yana sha sai ka zo ka rike baba zan sha yana ji yana da sai ya ya miƙa ya tattauna ya miƙa maka ka sha ko kuma ya ce a matsa maka ka sha ruwan saboda ba za ka isha ba in ma ya hana ka kai ta kuka yana kallo zai hana kan shi duk abin da ya samu a duniya kai yake tunani saboda yana so ka zama mutum in ya samu dubu goma yanzu zai ta abokansa sun siya kaza sun siya kaza yana so ya siya sai tuna ai ya a makaranta yanzu za a yi tambayar kudin makaranta bari ya je bada bayan ya sa ka a makaranta ai za ka ɗai kudin tafai. bari ya rage wani abu yana kallo yana da burin yana so wani abu amma saboda kai ya gagara ya hana kansa in baka da lafiya haka zai ciro kuɗi ya kai ka asibiti ko ya ba mahaifiyarka ta kai ka asibiti a gwada ka to amma yanzu ya tsufa bayi da baya jin daɗi kai shi asibiti ga shi ku goma ko ku sha biyar ko ku takwas kowa na jiran wai sai wana ya kawo kuɗi sannan zai kai shi amma kai lokacin da kuke dukkan ku yake kai ku wannan adawa da shi wannan tafi da shi amma yanzu ya tsufa ba za ku iya kyautata masa ba Ga nan ku takwas ɗinnan nan kowa yana sana'a wanda ya kamata a ce ku yi wa kanku karatun tanatsu wani ka dinga biyan kudin bil na nefa wani fa sai ce to ni zan dinga biyan kudin ruwa ko wani fa ce zan dinga kawo abinci wani fa kayan miya zan dauki wani ba wuce a kanne na su wani da wani zan dinga biya musu kudin makaranta in ba mai dan samu fenshiyar ɗinsa daga ratuti yi wani abu ne kaga yanzu kun saukan masa da ne ka faɗa na kankan da kai a gabansa na tausayi amma ba wai nashi kuke so ku zaftara ba ya ajiye kuɗi kuɗi ba ko ku sace wanda ku ya kamata ku kawo ku tausaya masa a wannan gabar to ne Allah ce ka sanya alama na kankan da kanka saukar da kafaɗinka na tausayi sannan ka ce ya Allah ka yi rahama ga mahaifina da mahaifiyata kamar yadda suka tarbiyyantar da ni ina karami abu huraira Allah ya ƙara yadda a gare duk garin Allah idan ya waye sai ya zo wajen babansa ya ce assalamu alaiki ya umma amincin Allah ya tabbata a gare ki ya ke babata rahimaki Allah ya umma kama rabbaiki ni sagira Allah ya tausaya miki ya ke babata yadda kika bani tarbiyya lokacin ina karami sai ta daga kai ta kalle shi sai ta ce rahimakallahu ya aba huraira kama barartani kabira Allah ya ƙara maka rahama ya tausaya maka kamar yadda kake mun biyayya duk da ka girma har ya kai da in yana magana da babarsa yana sassautar da muryarsa kada muryarsa ta zamana cewa ta fi na babarsa a lokacin da yake magana har sai ta ce mai irfa sautaka ya aba huraira daga muryarka da kyau in ji ka don yana jin tsoro kada ya daga muryarsa sama da nata ya zama na cewa ya saba faɗin Allah da yake wala tanharhuma kada ku daka musu zawo to amma yara a yau in baban shi yana da zuciya ya kai miliyan to ya fashe shi ba damuwarsa ba ne in yana da bukata to bukatarsa tana sama da nawa tana sama da nawa na mahaifinsa ko tana sama da nawa mahaifiyarsa wani yaro matashi yake gaya min da azumi cewa mamansa ta ce ya tara kuɗi ne wai zai tsaye waya kamun ko kamun sai maman ta ce mai a'a kai hakuri ka sai mana man gyada sai ce shi ba ba ruwanki da wani man gyada shi ba kamun din nan zai siya ta ce wani kai hakuri ka sai mana man gyada ba dan samu ni hidima da shi ya ce shi ba ba ruwansa shi ba wannan wayan ba zai ya riga ya yi azama shi ba wayan zai siya ya siya wayar ya ce kwana uku da siyan wayar a ɗaki yana zaune ya sa airpis yana ci bacci ya kwashe shi kawai farkawa ya ji airpis ba waya hannu shi da bakin shi yake gaya mu ya ce malam sai da na yi takaici na yadda na damar da ba za ta mun amfani ba ya ce sai nake ji dama abinda babata ta ce min siya na siya kila da wayar ba a sace ba ya ce shi yanzu ya ce wayar ba ta mai amfani ba sannan kuma ya kasa biya wa babarsa bukata wato wani lokaci abinda 'ya'ya suke yi a yau wani lokaci har sai ka dinga shakka hanya kuwa iyayensu ne wa'annan na rashin tausayi da rashin imani wanda 'ya'ya suke wa iyaye akwai yaron da yake gaya mun ya ce ba lafiya ba mamansa ce ba ta da lafiya sai aka kwantar da ita a asibiti ya ce ya fara kasuwanci kenan da dubu talatin shi ne iya jarinsa a kura a dakarsa kenan ya ce sai aka kwantar da babarsa a asibiti aka sallame ta aka caje su dubu talatin ya ce wallahi malam yayyina na da kudin da za su iya bada ya ce dukansu suka suka yi biris suka yi murtisi suka ki bada wannan kudin kowa sai ce bayi da shi kowa ya ce bayi da shi kuma suna da shi ya ce malam wai suna jira sai an yi karo-karo tukunan sannan za a ceto mahaifiyarsu da kuma mahaifinsu daga wulakanci ya ce malam kawai sai na ɗauki wannan iya jari na ɗan, ya ce na kawo babana ya ce babana ya kalle ni saboda kusan shi ne auta a ɗakinsu ya fashe da kuka ya ce wa da ka ce kan wulakanta da ni da mamanka sai ce kai ma Allah ba zai wulakanta ka ba baban ya je ɗauki kuɗin ya je biya ya ce babarsa ma ta kalle shi ta fashe da kuka ta ce ta ce ka ce da ni da mahaifinka san wulaƙanta kai ma ba za ka wulaƙanta ba shi kenan aka sallamo su sun biya kuɗi ya ce malam sai na dawo kawai hannu baka hannu ƙwarya ya ce kawai na ya zauna na yi takumi tunani ta ina zan fara ya ce wallahi malam ba a wuce kwana uku ba zuwa biyar ya ce wani mutumi ya kira ni ya ce wallahi malam nima ban san shi ba yana kira na sai ya ce mun wane ka turo min da akan nan banka ya ce malam sai na tura mai akan nan ba dina ya ce malam ba a wuce minti biyar zuwa goma ba kawai sai na ji alat ya ce ina buɗewa sai na ga miliyan uku ya ce malam sai na ga miliyan uku ya ce dalilin miƙewa na harkar kasuwanci kenan bai san waye ba ba sun ce ba za ka wulaƙanta ba to iyaye ne ba kuma a lokacin da suke takaicin yayyinsa ba su yi masa ba ba su yi musu ba ko kuma suna jin daɗin shi kuma ya faranta musu ne rai ya ce wallahi malam dalilin miƙewa na a kasuwanci kenan har ya koma yana da shaguna a kasuwa ta dalilin wannan miliyan uku nan kaduna state university yake shi ya biya wa kansa kuɗi ya zama komai saboda su a gwaran yan boko ne su ko da zai yi aure ya ce bayan ya fara harkar yana ta mai buɗi ya ce sallah ya zo ya sayi wa mamansa ragon dubu ɗari da hamsin ya ce mamansa sai da ta karaɗe anguwansu gaba ki ɗaya da kawai su tana ba su labari wai ni yau ne ke yanka ragon dubu ɗari da hamsin tana jin daɗi tana abin da ya sayi wa mahaifinsa ya ce mamana ta yi burin ta ga aure na shekaran da ya sai musu rago da ita da mahaifinsa kafin shekara ta zago sai mahaifin ya rasu ya ce ya sayo babarsa kafin shekara ta zago ita ma Allah mata cikawa ta taburin Allah ya kai ta lokacin da zai yi aure har ajiya take ta yi zan kaza zan yi wa matarwa da kaza zan yi kaza zan yi kaza da aka zo ɗaura aurensa saboda lokacin bai ma gama karatu a nan kasu ba islamic studies yake yi yayin suka ce wai ba zai aure ba sai ya gama karatu ba yi da madafa wallahi yaron nan yana mun magana da aka zo ɗaura auren yayin makin zuwa suka yi abokin sai karɓar mai aure a matsayin wakili wakilin ango yayin sun ki zuwa yana mun magana cikin takaici na ce ka yi haƙuri yayyinka ne duk da abin da suka yi maka kai hakuri baka da wanda ya bi su ka kyale shi, amma kada wannan ya sa ka ce ba za ka gansu da kima da daraja ba har yau suna nan a matsayinka nan matsayinsu na ka kai hakuri kai naka jarabawan kenan yana nan yana nan har ya gama karatu har ya zai aure ina ofis yaron ne ya kawo min matarsa ya ce ta zo ta gaishe da ta haihu ya kawo yar ta haifu ɗaya mace har ofis kina ya kawo ya ce mata addu'a a hakan sai ya samu aiki a kafa ya samu aiki a kafa ya kira ne ce mun gashi ya samu aiki a kafa amma ya sa na a matsayin referee dinsa ina amfani ya yin sa kaga ai shi ya kamata ko amma ya ce mun ya kira ne ce dan Allah in case ko da wani abu ya taso ni ne referee dinsa kuma aiki mai tsoka kuma na kamfani kasan za ka fara tunani to me haɗa na islamic studies da aikin kamfani ko albarkan wa iyaye ba sun ce ba zai wulakanta ba to yanzu yana can kusan shekara ne sana hudu kenan shekarar sana hudu kenan to irin wannan ne idan ya dawo sai ka ji suna cewa ai dan uwanmu ne ko ya samu ya guje mu haka ne mutane suke ko to kana tunanin wannan ba wannan yaron zai manta abin da yayin sa suka masa kuma zai manta da abin da suka yi wa iyayen to daɗin abin Allah ya sa ma ba zallan boko ya karanta ba addini ya karanta wani lokaci wazi'ul imani zai dan jawo hankalinsa yana abin nan shi sa sai Allah ce wabil walidaini ihsan Kiyaye a kyautata musu kuma babu abin da za ka taɓa iya yi a ce ka biya iyayenka da shi abdullahi ɗan abbas ya goni wani yaro matashi ya ɗauki babarsa tun daga yaman ya goya ta a ƙafa ya tako da ita tun daga yaman ya shigo saudiya ya shigo makka ya yi ɗawafi da ita ya yi sa'ayi da ita ya tafi da ita mina ya musdalifa aka tafi arfa kaga duk a goye ya goya babarsa ya ce in za ta yi bawali ya ce zan tsugunar da ita ta yi in mata tsarki ba tare da na kalli al'auranta ba in ta yi ba haya haka zan tsabtace ta ba tare da na kalli al'auranta ba sai ce mai wai kana ganin na saka mata saboda na mata goyon da bata taba mun ba a rayuwa shine daga ina daga yaman zuwa ina zuwa saudiya shine aiko ya ce na mata goyon da bata taba goya da ba kana ganin na saka mata sai ya ce walau zafara min zafaratin wilada ko numfashi ɗaya daga cikin numfashin haihuwa baka biya ba kaga wannan zai ga yayi ta aiko duk abin da ka yi baka saka musu ba in tiriliyan za ka dinga ba su kowace rana baka saka musu ba kai malaman tarbiyya suka ce iyaye ko a bola suka jefar da kai suka kyale ka ba su ma komai ba suna kallon ka haka ka miƙe to a lokacin da suka fi cancanta kai musu biyayya ke ne saboda ne girman haƙƙin da suke da shi a kanka kuma da dukiyar taka da kai karan kanka na iyayenka ne an tawa maluka li abika sai Allah maɗaukaki ya ce to ina yaran da suka yi sakaci suka ki kyautata wa iyayen lokacin da suke da ƙuruciya suna da damar da za su taimaki iyayen su yi musu biyayya da kyautata musu suka ƙi su ma sai suka fara manyanta Allah ya taimake su iyayen ba su riga sun mutu ba me ya kamata yi shi ne Allah ce rabbukum a'lamu bima fi nufusikum Allah ya fi ku sanin abin da ke cikin zukatanku na wauta da kuka yi da rashin kyautata wa iyayenku in ta kunu salihina idan bayan wannan wautan da kuka yi kuka zama nagartattu kuka gyara ku da iyayenku fa innahu kana lil awwabina ghafura Allah mai yawan gafara ne ga waɗanda suke komawa suna gyara kurakuran kaga yanzu har an baka last kenan ko cewa ka tabbatar ka kyautata musu to amma yau sai ka ga yaro ya samu kuɗi da ramalana ka ga yana wai ramadan basket ina zai kai zai kai waje kuma last comma ya zo late comma ya zo ya dauke ta ko abokin abokansa sai ta mai dariya late comma ya zo ya dauke ta kuma ya gama aikin banza ba lada sai zunubi don wallahi da gabata ramadan ba su gyara kudin ka ya faɗi don kila za ka samu kankarewan zunubi don ka je ka yi wa mahaifiyarka ramadan basket ka yi wa mahaifinka ramadan basket ya fi maka alkhairi da ka je ka yi mawai wata ramadan basket daidai da taliya ka kasa kawo babanka an yi abinci ka ci in ba a yi mai daɗi ba ka ce yau ta yi aka yi saboda ka tuwo aka yi sai ka je wajen mai balangu da shayi haɗa maka shayi da kwai da balangu a soya maka ka ce a sa maka luna ko fit mil ko 3 gram ka yi murfi zai ka dawo amma ga babanka ka kasa kyautata masa kuma ka kasa kawowa a ci a wannan gidan saboda kana gani in ka kawo kaman asara ka yi yara da yawa suna asara a wannan babu masani ba wani matashi ne ya mun wannan bayanin ya ce malam na zo ne ina tsaye zan ma shiga mota ne ya ce malam don Allah ka saurare ni ka ji wannan sako saboda ya zama izina ga matasa 'yan uwana na ce me ya faru ya ce yau da safe na tashi da one-five. ya ce zan ba matata dubu ɗaya sai mahaifina ce min shi bai da abin da zai bada a gida ya ce sai na ce mai nima baba yau da dubu ɗaya da ɗari biyar na tashi sai ya ce to zan ɗauki dubu ɗayan ba matata ga ɗari biyar sai baba ya ce a'a ka bani dubu ɗaya. kai ka rike ɗari biyar ɗin Allah zai baka kuɗin da baka taɓa samu ba da safa aka yi wannan abu ni kuma da rana ya same ni ke gaya mu wannan abu kafin mala asar kafin mu fara tafsiri da azumi sai ya ce ba muka ce kudin da ban taɓa rikiya ba ya ce eh sai ce to ya ce ka dai yadda ka bani ya ce to sai ya ɗauki dubu ɗaya ne ba mahaifinsa ɗari biyar ɗin sai ba iyalinsa sai ya tafi ya ce yana tafiya wajen aiki sai wani ogansa ya kira sa sai ce turo min da akan nan banka ya ce yana tura mai sai ya kira shi bayan minti biyar sai ce na sa maka 5 ya ce tunaninsa 5,000 ya ce kawai sai ga 500,000 ya ce kuma shi ne 500,000 a rayuwarsa ta farko sai ta barkewa da safa aka yi wannan jama'a ibin da rana kuma wannan abin ya faru kaga wajil ne ihsana ya bi dokar Allah sai kuma Allah ya masanya masa da me mafi alkhairi akwai wanda ya ce da safe ya shiga wajen babata zai gaishe ta sai ya ji tana cewa ƙasa da Allah can gidan a siyo min ɗanwake yau ina tashi ina jin kwaɗayin cin ɗanwake sai ta tambaye shi kana da ɗari ka ba da a siyo min ɗan wake sai ce bayi da ɗari ya ɗauki dubu ɗaya ba babarsa sai ta ce Allah ya musanya maka ninkin ba ninkin haka yake ta ce ninkin ba ninkin abin da ka bani ya ce ya gama sallan magariba kenan sai wani mutum ya gaisa da shi ya ce salamu alaikum ya ce ga wannan asha ruwa ya ce yana ɗagawa sai ga dala dubu ɗaya dala dubu ce kuma wallahi ya san mutumin ba dala dubu ana ba shi ya ce sai suna da abin da babarsa ta ce a ba ninkin ba ninkin ba kenan ya ce to kawai sai suna da abin da babarsa ta ce masa da safe lokacin da ya shiga da sheta kaga wannan ya yi aiki da wajen walidai ne ihsana iyaye guda biyu a kyautata musu to irin wa'annan in aka fara zaƙulo maka yara matasa da suke ba da labari irin wannan za ka sha mamaki kai akwai wanda ya ce babansa bai taɓa bai addu'a ba wallahi sai ya za addu'a ya inda ya gani ba a ranar to washe gari zai gani in ya gani mato a kwana uku in ya gani a kwana uku mutu a satin sai ya ga adda ya ce akwai ranar da ‘yar uwarsa ce za ta yi aure anuwarsa ce amma ba ɗakinsa ɗaya ba an gama komai ba ba kujera da za a kai da ɗakin mijini hankalin uban ya tashi shi ta ce mai gashi gashi gashi ya ce malam ba ni da kuɗi a lokacin amma sai na cewa ƙanina ya je ya binciko kujera da bai wuce 250 ba ya ce ana zuwa sai aka binciko ga wani kujera kuma mai kyau a lokacin ya ce aka ce dubu ɗari uku ya ce wa layo sai wani mutum ya kira ka sai ce turo ya turo mai akan ba wani mutum ya kira ka ya ce mai turo min da akan ba ka ba wa na ɗari kaza ka ba wa na kaza ka ɗauki miliyan ɗaya ya ce babansu a lokacin lokacin fa shi bai da kosisi amma ya je ce aje a binciko ya ce sai kanuwar shi ta gaya wa mahaifin cewa wane ya ce a nemo kujerar ta sai da baban ya ce sai da babansu ya ajiyar zuci bimana ya sauke mai nauyi sai ya ce Allah ya masa gam da kadan a ranar ya faɗi wannan a ranar mutumin ya kira shi aka ba shi miliyan ɗaya ana fahimta kaga anan ya faranta wa iyayensa rai sai shi kuma ne Allah ya faranta masa rai saboda a lokacin da iyayenka suka girma lokacin biyan bashi ne kai ana so ka biya bashi Shi ne abinda suka yi maka lokacin kana karami sai ka yi gwargwadon iko na biyan bashi bashi ne duk kyautata wanda suka yi maka duk abin da ka zama a duniya ta dalilin waye su da suka haife ka to amma abin ta takaici sai ka ga yaro yana samu yana kaza ya ɗauki kuɗi ya babansa hidima yana jin yashi yana ganin kamar asara ne akwai yaron da yake gaya min wani ɗan uwansa ya gaya wai yana ya zaunar da shi yana ce mai shi wallahi da ya ba ubansa kuɗi gara kuɗin ya faɗi wa ne ke gaya wa ƙanin haka ƙanin ni yake gaya min cewa wani wansa ya ce mai shi da ba ubansa kuɗi gara kuɗin ya faɗi to kaga wannan yana daga cikin wauta da iyaye suke yi kuma abin takaicin yawancin iyaye sun manta da ba yaro tarbiyya na addini kowa yana burin kawai yaron sai zama politician likita ko dan kasuwa dan kaza dan kaza amma ya kasa bashi tarbiyyar da zai san Allah saboda kome zai zama inda ya san Allah ba aikin banza ne ba zai amfane ka ba zai ma wata hidima ne zai zama atm in gidan wasu zai zama bankin wani ko kai kana kallo sai ƴaƴan uwan matarsa su more fiye da kai amma in ka ba shi sanin Allah to ka gama mai komai yaron nan jin lalacewansa ba zai manta da uban ba kuma jin lalacewansa ba zai manta da uwar ba akwai uwa da ta saba kira na da uban suka kira na suka ce wai gobara ce ta lullube gidansu sai a zuciya na sai ah to in gobara suna ta malam wuta gobara gobara to ni tunani na tunda gobara ne su yanzu nemo masu kashe wuta mana ashe shekar ne gobara dan Allah malam ka zo ina zuwa na tar da su ga yaron ya cika ya tumbatsa yana huci kamar dan sheka sai na zo na tadda maman ta yi kuka idanuwan da duk ya kumbura sun tuntun baban yana zaune sai na ce me ke faruwa na kira sunan uban na kira sunan uwar sai suka nuna yaron sai na ce kai ne ba ni ba su yi magana ba sai wa'annan guda biyu sun bannan baban gida maman gida ba sai uban ya rike uwar sai suka shiga ta kwamfalo da ce iko ta matasa an zo wurin ko na tsaye ina kallon ikon Allah wai maman shi ke cewa munafuka ke giya munafuka ya dinga surutu amma big boy amma big boy amma big boy wai ya je turai ya yi karatu na tambayi uban da uwar na ce wane wacce ina gama ku da Allah yaron nan kun sashi a islamiyya sai uban ya kalli uwar uwar ta kalli uban eh, eh, eh sai suka fara kama kame eh ya dan na ce a'a ku gaya min amsa daya kun kai yaron nan kun sashi a islamiyya suka fara kama kame sai na ce yaro kun dauke shi kun jefa shi kasan turawa ya je ya ga yanda turawa suke yi da wa iyayensu yanzu kuma ya dawo najeriya kuna so ku yi kontrolin ɗinsa ya yi muku biyayyar sai na bakar da umar ku kuma ba kuma shi tarbiyyar sai na bakar da umar ba wala da yaron ne yake magana sai na ji kamar in daga hannu in kwata mai mafi saboda haushi na ce je ka ba a haƙuri hakuri yi wani shamur haka yana tafiya yana bansun da ya zo wurinta sai haka sai fiye ba ki fiye ki hakuri ko kallon da bai yi ba ya ce haka hannunta a kai ta wani na ya fi mata yana buga wannan wani irin takaici to iyaye da yawa suna da sakaci a wannan babin dafa in baka ba shi tarbiyya ba tun yana karami in ya girma sai dai kuma yadda Allah ya abinda za ka so ka samu da gare shi gaskiya yana wahala to tun yana karami ne ya kama shi kama shi tarbiyya ya san mahimmancin uba ya san mahimmancin uwa sannan wani lokaci su ma iyaye mata suna taimakawa sai su dasa wa 'ya'yansu ƙin ubansu kaga anan kin ci amanar mutunci kin ci amanar aure kuma kin ci amanar addinin Allah kuma kin ci amana yaron saboda yaron ne kika cuta don ɗan da ya tashi yana kin ubansa to ya yi asara duk yadda baban kai kai ga rashin mutunci wajibi ne kai masa biyayya kai ko da a bola ya jefar da kai addini ya ce kai masa biyayya kuma ka kyautata masa don doka ce ta Allah ba na wani ba to shi ne Allah ya ce fa'innahu kana lil awwadina shi ubangiji ne ya fiya ne ga waɗanda suka koma wa Allah suke so su gyara kurakuransu wajen kyautata wa iyayensu a wajen biyayya shi ne sai malin ya ce wa ƙaunuhu wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a da faɗin Allah maɗaukaki da yake ku bautata wa Allah kada ku kuskura ku yi tarayya da ubangiji da ɗai Allah ya halice ku ne don bauta ku kaɗaita shi kuma kaf ku kuskura ku yi shirka a nan tana magana akan ƙaramar shirka da babban shirka saboda haka wala tushriku bihi shay'a kaga annakiratu ne fi siyaqi annahi tufidul umum kaf ku kuskura ku yi tarayya da ubangiji da ɗai bi ma'ana karamar shirka da babban shirka kan ku kuskura ku yi kaga Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce wadil walidaini ihsana kaga har ila yau iyaye guda biyu a kyautata musu kaga har ila yau Allah ya ba muka tauhidi kuma ya kaga ba abin da Allah ya ƙi jini kamar ne shirka sannan kuma sai ce iyayenka guda biyu a kyautata musu har malaman musulunci suka ƙara wa juna ilimi duk mutumin da yake kyautata wa iyayensa to wannan mutumin ka guje shi don in yi maka baki sai ya ka lalace in yi maka mummunan addu'a sai ta kama ta kai hafili ma an yi ittifaki addu'ansa karɓar ce a wurin Allah duk mutumin da ka san yana kyautata wa iyayensa idan ya maka addu'a direct Allah ke karɓa akwai wani mutumi da yake gaya min da bakinsa ya ce min kidnappers ne suka kama shi babban mutum ne kidnappers da suka kama shi ya ce ana shigar da shi mota sai ta ka fashe ya ce malam sai suka kira cinne ne ya ce sai suka kira aka zo da wata mota ya ce ana zuwa da wata motar ana shiga teki motar ba su tafiya daga nan zuwa bakin titin nan ba sai motar ta ƙara tayar ta ita ma ta ƙara fashewa ya ce aka ɗauko hilux za a tafi da shi ya ce ana ƙara tafiya ba a kai zuwa jamshin ɗin ba ita ma tayar ta fashe ya ce aka ɗaga aka ɗaga tayar aka sa su biya shi ma aka yi tafiya bai wuce ɗani goma ba ita ma ta ƙara bindiga ya ce suna gani haka suka kyali wallahi yana gaya min wannan sai na ce mai kana da uwa ya ce eh, ni alaƙarka da uwarka ya ce yana da alaƙa ne ƙarfi na duk abin da mahaifiyarsa take so a duniya yana kyautata mata sai na ce wannan shi ne sirrin kariyar da ka samu a wurin Allah ai za ka ji kamar ne kamar na turiya Kun wannan bawan Allah bayan da nisa da wannan masallacin ni da shi muke magana ke gaya mu to kaga anan yana nuna maka alaman kyautatawa iyaye da Allah ya yi umarni saboda girman abin da ke cikinsa lokaci ko a ƙarshe zan ba da wani sako wannan ya faru ne kuma mutumin shi ma a nan garin yake ya ce min malam tafiya yake yi sai ga an yi rundu a gaban wani masallaci wata mata tana ta birgima ashe ciwon ciki ne ya matsa mata aka yi ta magani ya gagara limamin masallacin ma fitowa ya yi mata rukuya matan nan bata nena ba kamar ihu take ta yi tana birgima saboda cikin kamar zai fashe ya ce malam da na tsaya ya ce na fito daga sallah ya ce ni kuma zan yi tafiya daman ina tafiya ne zan dawo kaduna yace sai na ce wa mutanen me ya same ta aka ce ai ga halin da ke ciki ga ma liman ya yi ga rufiya ya ka kaza ina ana tunanin kamar ma iska ne sai ce a bashi ruwa sai ya ɗauki ruwa kamar yadda wannan gonar take yace malam sai na bude haka yace ina buɗewa sai na ce bismillah bismillah bismillah bismillah bismillah so bakwai yace sai na ba su sai na ce a bata yace matan nan tana shan ruwan ya ce matan nan tana shan wannan ruwan sai ta yi wani miƙa sai a jiya zuci sai ta dawo hayyacinsa ya ce duk mutane da suka akara kara akara makallahu sai suka fara ce mai akara makallahu sai na ce mai me alaƙa ka duk iyayenka sai ya ce babansa da mamansa sun ce saboda ya yi burin ya zama malami a rayuwarsa ya ce amma ke samu dama ba shi ne ya ce babansa ya ce wani duk fatan da ka yi don ka zama malami ba ka zama ba ko bismillahi ka karanta wa wani a ruwa bakwai Allah zai sa ya zama masa magani yanzu Allah ya karɓa jan ko bai karɓa ba saboda ne ya ce a garinsu ni ne farkon mutumin da na sa kwano na jin a gidan iyayena ya ce duk yayi ne duk garinmu ya ce ni ne mutumin farko da na shimfiɗa musu kwano zin a sama ya ce in za a yi shanyan abinci a nan ake zuwa a yi ya ce takar gidan garinmu na gidanmu ya ce gabaki ɗaya na masu siminti ya ce a garinmu ba ne yanka ragon mahaifina da mahaifiyata ya ce kuma suka mai wannan addu'a don girman Allah Allah ya karba ko bai karba ba to kaga anan ne yasa ban ka mana kissoshin sahabbai da sauransu wani zai ce ma ai sahabbai ne ba za mu iya nasu ba to wannan kuma har yanzu mutumin nan na da rai ko yau na gan Allah ya samu dace a wannan gaban zamu dasa sa'aya in akwai tambaya za mu amsa in kuma babu za mu takaita a cikin karatun da muka yi sai mu yi adda na na na da laifi ba amma uwa ce za ta iya kullatarsa a zuciya ka san mata saboda haka sai ce a'a ai mama abinda na baki ya fi nashi kai abin da zai ce mata ke abin da na baki ya fi nashi shi ke a gane saboda haka kada ka taba nuna mata cewa kana ba mahaifinka kuma ka gaya wa mahaifin don Allah kada ya nuna mata cewa kudin nan nake baka ya fi nata Dan ka san kishi yake gawowa tsakanin uba da uwa in sun manyanta in ka ba ta kuɗi ya ce nawa ka ba ta ko kai ma in ka ba in ka ba shi kuɗi ta ce maka nawa ka ba shi haka ake komawa sai a koma drama to irin wannan dabara ake yi in ka ba ta sai ka ce in ya tambaye ki ki ce ka na baki an gane bi ma'ana sai ka faɗi less ka za ta ce eh kenan kana fifita ta a kai shi ma an gazo shi kenan ka ka kuma ke sai ka zama zilan sai ka zama zittin amma in ka bi a haka shi kenan ka zauna da su lafiya saboda ita uwa ba kaman uba ba ne uba zai iya kau da kai ko da ta ba ta fiye da naci zai iya hakuri amma ita ba za ta iya hakuri ba za ta iya kullatan ka a zuciya su mata suna da wannan Allah ka shi da mu na abinda muka karanta daidai muna roƙon Allah ya karɓa mana wanda muke bisa kuskure kuma muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yafe mana anan zamu da aya fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk